Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau hudu ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku je abubuwan da muke tafi da su ga Mahmud dauke da kanin labarai. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta kaddamar da bincike kan zargin cin zarafin bil'adama da ake yi wa gwamnatin Nicolas Maduro na kasar Venezuela. kamfanin facebook ya goge wani rubutu da prime minister ethiopia abiy ahmed ya wallafa a shafinsa shugabannin addini a kasar myanmar na zargin dakarun kasar da musguna wa kungiyoyinsu a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da Najeriya ke fama da matsalar tsaro musamman a yankin arewacin kasar masu shiga tsakani irin su Dr. Ahmed Abubakar Gumi na cewa hanya ɗaya da za a iya bi wajen shawo kan wannan matsalar ita ce a bi abin da ya haifar da wannan kalubale na tsaro tun farko. Yana mai cewa ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda ba ita ce mafita ba. Sannan za ku ji cewa gwamma 'yan sa kai don samar da tsaro a gundumar Bani Bingu a jamhuriyar Nijar. Nijar sun yi batan dabo. Daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare. Kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da muku labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta kaddama da wani bincike a hukumance dangane da zargin da ake wa gwamnatin venezuela karkashin mulkin shugaba nicolas maduro kan cin zarafin biladama babban mai shigar da kara a kotun ta icc karim khan ne bayyana hakan a karshen ziyarar kwana uku da ya kai caracas babban birnin kasar ta venezuela inda suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninsa da shugaba maduro wannan yarjejeniya za ta ba hukumomin kasar damar gudanar da bincike da kansu don tabbatar da hakikanin gaskiya kamar da ka'idojin kotun suka shimfiɗa wacce ta kai ga kafa kotun ta icc karkashin kulawa majalisar ɗinkin duniya madura ya ce ko da yake gwamnatinsa ba ta da masaniya kan wannan lamari amma za ta gudanar da bincike don gano gaskiya da tabbatar da adalci dangane da abin da ya faru a ƙasar tare da haɗin gwiwar mai shigar da ƙara a kotun ta icc gabanin hakan wasu 'yan ƙasar ta venezuela sun yi gangamin kira ga kan da ya gudanar da binciken zargin da ake yi na cin zarafin bil'adama a kasar wani sabon bincike na ƙasa da ƙasa da kaddamar ya gano cewa annobar covid-19 ta rage iya adadin shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a wasu ƙasashen duniya wata tawagar masu bincike da farfesa nazarin islam na sashen nazarin kiwon lafiya a jami'ar oxford ya jagoranta ta yi nazari kan yadda aka samu sauyin yawan shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a ƙasashe 37 waɗanda suka hada da masu matsakaicin ƙarfi da masu hannu da shuni ta hanyar amfani da mizanin shekarun 2005 da 2019 inda aka kwatanta shekarun waɗanda suka mutu da daidai iya shekarun da aka yi hasashen za su yi binciken wanda aka wallafa a mujallar kimiyya ta bmj ya gano cewa rasha ita ce kan gaba wajen raguwar shekarun da aka yi tsammanin mutanenta za su yi inda maza suka samu tawayar shekaru 2.33 sai mata da suka samu raguwar shekaru 2.14 a matsayi na biyu sai amurka inda maza suka samu raguwar shekaru 2.27 sai kuma mata da suka samu raguwar shekarunsu da shekara 1.61 yayin da bulgaria ta zo a matsayi na uku masu binciken sun ce ba a saka mafi akasarin kasashen asiya da afirka da yankin latin amurka a cikin wannan bincike ba saboda rashin bayanai abin da ke nuni da cewa akwai yiwuwar alkalmansu su haura na waɗannan ƙasashe da aka yi binciken annobar covid-19 ta halaka mutum sama da miliyan biyar tun bayan da aka gano ta a tsakiyar ƙasar china a shekarar 2019 inda amurka ta kasance jagaba a yawan masu fama da cutar kamfanin facebook ya ce ya goge wani rubutu da Firaministan ethiopia abiy ahmed ya wallafa a shafinsa inda ya kira ga al'umma kasar da su binne dakarun tigray da ke barazanar mame babban birnin kasar yayin da yakin da ake yi ya cika shekara guda a ranar lahadi abi ahmed ya wallafa sakon kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ap ya wani sashe na sakon firayim ministan wanda tuni facebook ya goge ya yi kira ga al'ummar kasar inda ya ce alaki ne da ya rataya a wuyan mu ga cewa mun sadaukar da ranmu a matsayin mu na 'yan ƙasar ethiopia ta hanyar ɗaukan kowane irin makami Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla a gaida Mahmud Lalo, kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. Yayin da Najeriya ke fama da matsalar tsaro musamman a yankin arewacin kasar masu shiga tsakani irin su Dr. Ahmed Abubakar Gumi na cewa hanya ɗaya da za a iya shawo kan wannan matsalar ita ce a bididdigin abin da ya haifar da wannan kalubale na tsaro tun da farko. Sheikh Gumi ya kuma ƙara jaddada matsayarsa inda ya ce akwai buƙatar gwamnati ta yi hatta nasara a kokarin da take yi na ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da suka yi da wakilin isa lawal ikara in ba a hankali ba aka ce wai kawai ta bindiga za a yi maganin wani abu to muna tsoron kada su juye su zama 'yan ta'addan na gaske da yanzu eh, ana ta'addanci amma ba ta'addan gaske ba ne me bambancin su kama suke suna neman kuɗi in hakisa ya zo to wani abu ne ya zo aridi abu ne ya zo gitta amma shi dan ta'adda musamman yake so ya kashe mutane don me dan baka yin ake da shi to ya za a ce mu yadda a zo a ce a shafa musu fentin cewa domin ipob na inyamurai gwamnati ta ce 'yan ta'adda ne amma duniya ba wanda ya karbi wannan kiran turawa har yanzu ba su mai da su 'yan ta'adda ba amma yanzu fakiya ana shayin ta'adda ne to ba su kadai ba duk wani bafulata ne na daji ya shiga uku kenan malam kana ganin ko da an faɗi wannan sunan abubuwa za su da ne lalacewa za su ƙara yi yanzu kamar an ɗauke wuta an yi kaza sun gyaru ba su gyaru ba talauci an kulle maka kasuwanni ya gyaru bai gyaru ba amma ana ganin hotuna gwamnati tana ikirarin cewa wannan rufe hanyar sadarwa da hana ana ta fadawa ana kashe su ana faɗa ana kashewa to su ana faɗan inda suke kashewa rufe sadarwa ma yana hana faɗin da ake kashewa da ake sacewa misali yanzu ga yaran ya wuri sai dai sun sako su ba iya kaɓo su ba ga yaran bethel din nan sai dai wanda suka sako ba iya musu ba to me ne nasara wace hanya ce kake ganin kai za a buwa da ta saba wannan wanda gwamnati take ta abinda za a yi shi ne sai an bi sababin abun nan makiya ke faɗa da manoma sun ce mana wallahi akwai 'yan sa kai ba su ba sulhu a wargaje 'yan sa kai a ɗauke su aikin 'yan sanda su 'yan sa kan eh. domin ba sa faɗa da 'yan sanda da 'yan sanda muke shiga daji da su kasan nuna musu ba maganan sa kai yanzu maganan 'yan sanda ne ko ma ku kawo 'ya'yanku musa 'yan sanda na ɗaya kenan na biyu don al'ummar da ka bari ba kula ba ilimi ba nuna ƙauna ma kawai to wallahi za ta yi adawa da kai mu rungume su mu yi musu makarantu mu taimaka musu mu taimaka dabbobin su insha Allah za ka ga mutum nan ta mutu kaka amma malam ka ji masu fargabar cewa ko da an dawo da su jikin mutane tunda yanzu ba shanun da suka saba da su ko kuma sun saba da karban kuɗi yanzu ba su iya zama cikin da za su iya kawo shanu mana in ba shanu a ba su shanu yadda ake ba manoma taki a sai maka a ba su shanu a yi musu burtali kullum shi san ce to a yi musu mu'amala yadda aka yi wa yan naja delta mu'amala mana ai ba wani abu ne sabo wasu malam suna tunanin kamar ƙara karfafa mutane ne suna yin wani abu da a iya cewa musgunawa mutane kisa sannan kuma gwamnati ta zo ta kira su ta lallashe su suna ganin kamar an buɗe kofa wasu masu shi ai lallashi ne na babba kamar yaro bai ji ka kira shi kalli mai lallashi wasu ce wani zai rashin ji a sannan kuma banda shi makiyayan ga yama dan najeriya da ake irin wannan mu'amala cikin abin da ce ga yaro sai ko kan mashin aka ganka ko ta yan mota da ka zo yan sanda soja shikenan za a fito da kai a ke nan kai kidnapper wasu na magana cewa ai gwamnatin tarayya saboda shugaban kasa ba fulatani ne ana ganin kamar a hakan ma yana goya musu baya ko kuma saboda sun ga shi ke mulki ma suke abin da suke akwai masu cewa haka amma sun san ba ni goya a tambaye su a daji ba su taɓa wahala ba kamar lokacin shi ruga ruga nawa aka jefa ma bom matan su da yan su na ciki yanzu an gafta wannan ka saba da mutanen nan tunda ka je gurin su ba su ɗaya ba su biyu ka jiyo matsalolin su da gwamnatin tarayya za ta sa ka jagoranci wannan magana ta sulhu za ka karba a ya zama dole wasu sulhu hai Allah da yake ai sulhu aslihu bainahum wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarashin labaran duniya. shugabannin addinai a kasar miyamma na zargin dakarun kasar da musgunawa su kusan kashi 88 cikin ɗari na al'ummar kasar mabiya addinin buda ne yayin da sauran mabiya addinan da suka hada da kristoci musulmai da hindu suka ɗibi sauran kasan rahotanni na nuni da cewa kusan ɗaukacin addinan ƙasar na fuskantar fashin sojojin waɗanda suka karɓe ragamar shugabanci a wani ji mulki da suka yi watanni tara bayan kifar da gwamnatin farar hula kasar ta miyamma ta fanjama cikin kangin rikicin siyasa tsakanin dakarun kasar da masu adawa da mulkin su kakakin sojojin kasar ta miyamma zo mintun ya musanta dukkanin zarge-zargen da ake wa dakarun kasar musamman kan samaman da ake zargin dakarun kasar na kaiwa wasu gine-gine kasar ukraine ta naɗa sabon ministan tsaro a wani yunkuri na ganin ta karfafa dakarun kasar yayin da take ci gaba da fama da rikice-rikicen 'yan aware da ke goyon bayan rasha Alexei Reznikov wanda lauya ne da ke da ɗan horo kan sha'anin soji ya mai gurbin Andre Taran da ya ajiye aikin a farkon makon nan saboda dalilai na rashin lafiya kamar da rotani ke cewa. Kamfanin jalancin labarai na AP ya rawaito cewa 'yan majalisar dokoki 273 ne suka amince da zaɓin Reznikov a majalisar mai mambobi 450 bayan zaɓinsa da shugaba Vladimir Zelensky ya yi. To Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jamhuriyar Nijar wasu gwamma 'yan sa kai don samar da tsaro a gundumar Bani Bingu ta jihar Talabiri cikin su har da magajin gari sun yi batan dabo bayan da 'yan bindiga suka yi musu kwantan bauna a yayin da suke santiri a kewayen gari. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. rahotanni daga karkarar ta bani bangu sun ce a yayin da suka furtumi wasu 'yan bindigar da suka kai farmaki a garin bani bangu a yammacin talata ne masu aikin sa kai da ke kan babura kimanin arba'in suka fada tarkon mahara waɗanda suka yi awon gaba da ayarin waɗannan barade cikinsu har da magajin gari kafin daga bisani ya bayyana shi da wasu mutanensa jami'in kare hakkin jama'a a jihar talabari ibrahim mahmudu na bin diddigin sha'anin tsaro a yankin da ake kira iyakokin kasashe uku mutanen bani bango su da sun ga harka wannan ta fara taɓarɓarewa sun yi shirin su su da kansu sun suke to su suna kare garin su da kan sai waɗanga 'yan ta'adda sun ka shigo gari to sai sun ka ɗauki injinan sun ka kore su sun ka shiga da su har sun yi wajen kilomita hudu hakan ga garin bani wangu sun ku komo garin su don ku kwantan bauna ne waɗanda sun kai musu waɗanda sun kai sun same su kenan sun samu wajen mutum talatin da biyar ne ko cikin mutanen wajen mutum biyar da sun Allah ya tsira da su da magashin gari a ma ya samu kanshi ya tsira. Wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ke afkawa ayarin hukumomi akan hanyar su ta zuwa wani wuri a jihar Tilaberi. domin ko a tsakiyar watan jiya shugaban karamar hukumar banki lare ya ketare rijiya da baibai a kan hanyarsa ta komawa gida daga garin ayyaru abinda ke kara fayyace a niyyar 'yan ta'adda a wannan yanki kaga waɗanda ta'adda daga hutowa daga mali wallahi in dai ba an sake eh, dubara ba ce da waɗannan 'yan ta'adda a kawo mana sojoji jirgin da kayan aiki wanda ya kamata. Paske 'yan ta'adda suna da drones waɗanda samari da suke nan ga kula da gari bai san haraka ba don sojawa ya kamata da in sun zaka gari ya kamata mutanen da sun kace suna kula da harkar gare su ya kamata a ba su horo su sanya da za su yi su ba su labari tunda suna aiki da waɗannan mutane suna hwada musu inda mutanen nan suke. Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren hukumomi a dangane da wannan al'amari da ke faruwa makonni biyu bayan da majalisar dokokin ƙasa ta baiwa gwamnatin Nijar izinin tsawaita dokar ta ɓaci a mafi yawancin gundumomin jihar Tilaberi cikin su har da gundumar Bani Bangu wacce al'ummar ta ta bijirewa dokar hana zirga-zirgar babura duk da cewa ana yi mata kallon karkarar da ta fi ko ina hadari a jihar ta Tilaberi saboda kusancinta da yankin da 'yan ta'addan mali ke da sansani sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a kai da sule da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar mu hawa umar ke shirya mana Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da Dr. Abdullahi Bula Magarba game da allurar rigakafin corona sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa ne da shi don jin yadda rigakafin take aiki da kuma wasu sauran muhimman bayanai. United States. likita barka da warhaka Salamu alaikum barka da yamma hajiya hawa. To a tunda wannan cutar takan sauye kama har ta shiga jikin mutum shin rigakafin kenan za a iya cewa wacce take nan a wannan lokacin ita kadai take ita wannan nau'in zai iya kare ka tunda takan canja nau'i ko takan canja salo ta shiga jikin mutum. <laughs> Eh, gaskiya wannan tambaya tana wani muhimmanci wato ba haka bane wato akwai abin da ake cewa kaman generic kamar a ce skeleton kin gane kamar yanzu ai ai mu mutane ne ni mutum ne ke mutunci amma ke mace ce ni namiji ne kin ga kowane abu ne ɗaya ko biyu ya bambanta mu amma ainihin abubuwan mu da yawa kin ɗaya ne kina da baki kina da baki kina da ido ina da ido saboda haka abin da zai halaka baki zai halaka ido ko zai halaka ciki duk muna da shi to saboda haka shine bambanci da ake samu dan kadan ne saboda haka rigakafin nan yana yawo duk nauyi kan kwayoyin cutar corona ina tabbatar miki da wannan kawai dan bambanci kadan ne wanda ke ba tasiri to har yanzu dai saboda yan Najeriya wasu suna ganin ba a samu isasshen wayar da kan yan Najeriya ba shi yasa har yanzu ake ta da su wajen karban allurar nan kuma suna ganin kamar allurar ma da ake kawo mana daban ne da na kasashen turawa dalili kuwa shine idan aka je wata ƙasa ko idan ɗan najeriya yanzu ya tafiya wata ƙasa ko da ya nuna takardar shaidar cewa ya yi rigakafi a ƙasarsa najeriya to su ƙasar nan da ya je ba ta yadda da wannan rigakafin sai ta sake yi masa tasu ko kuma wata to me zaka ce game da haka a hajiya wannan wannan magana ba gaskiya bane na tabbatar miki wannan magana ba gaskiya bane na farko dai ai rigakafin corona dai ba ma ta a Najeriya wanda muke amfani da ita ina tabbatar muke ita ce ake a Ingila ita ce ake america ita ce ake yin a germany ita ce ake yin a india ai shi yasa yan najeriya ma suke da kwanto akan wannan saboda mu dai ba ma allurar anan daga kasashen turawan ake kawo mana to me yasa idan kai tafiya wata kasa sai su ce sai sun maka su ta can ba gaskiya bane ina faɗa miki wannan wannan siyasa ce ta duniya kuma an riga an warware wannan ina tabbatar miki rigakafin mu yanzu an yadda da shi a america an yadda da shi a ingila an yadda da shi a germany ina tabbatar miki da wannan ai da da farko din a ta yake cewa idan ka fita daga Najeriya an ka je ka sai kai kwana goma a cewa da mu muka ce sai mu ma in suka zo haka za a yi kin ga yanzu sun dawo sun ce a ah, to shikenan a zauna lafiya ina tabbatar miki siyasa ce ta duniya amma su ba gwamnatin Ingila ta ba mu. taimakon allurar AstraZeneca America ta ba mu AstraZeneca sannan kuma ta zo ta ba mu Pfizer kuma akwai Johnson Johnson da muka siyo wanda yake shi ma eh, kamfanin America ne yake yi wanda yake zo a South Africa haka shi ma AstraZeneca nan da yake eh, Ingila ce kirkiro kuma kamfanin yake a india saboda ka allurar kakafin nan duk shine ko ina kika je shine kuma process da ake cewa process wato kamar katin mu yana nan da akwai da qr code a jikinsa shi yasa idan duk mutumin da aka yi allurar kafi muna son wannan katin ya rike shi kuma ya dauki hotonsa a waya sannan kuma ya photocopy ɗinsa ya ajiye wannan akwai wani bangare na qr code ake cewa qr code wani mai dan gida gida kama kaman a ce kaman tafiya tsutsa haka to duk lokacin kika sa kyamara ki a waya kika dauka don na muke duk abin da aka mutum da lokacin da aka muke na daya allurar rigakafi na daya da rigakafi na biyu da sunanki da ka hada hotonki zai fito duk da aka yi duniya kuma allurar mu ta yadda kamar yadda muka press briefing a ranar litinin tare da minista na faɗa duniya rigakafin mu is credible kuma irin is accessible anywhere in the, uh, on the planet To har yanzu da yawa 'yan Najeriya suna ganin cewa hukumomi musamman ma irin hukumar ku ta lafiya matakin farko ana ganin cewa an gazawa wayar da kan jama'a akan wannan allurar shi yasa har yanzu mutane da dama suke da shakku kai shin daga yanzu wani mataki kuka ɗauka wajen ƙara fahimtar da jama'a akan wannan allurar ta rigakafin coronavirus a wannan ainihin kalubale ne wanda yake ba wai bangaren corona kaɗai ba duk wani abin da zaka yi wa jama'a to dole ne ka samu kalubale a gare shi kuma dole ne sai ka sa a cikin kai kashi yadda jama'a za su fahimta ki tuna hajiya wai da muka yi aiki da polio kusan shekara talatin muka yi muna fama da polio mutane babu irin yarfe babu irin bice da kulle babu abin da ba a ce mana ba a ce mana agents ne na america agents ne na waye mun zo mu hana haihuwa babu abin da ba faɗa mana ba amma yau ina polio a nigeria sanadiyar ma kore polio a najeriya ya sama afirka ma gaba ɗaya ba bata da polio to yanzu a dawo kan corona ɗin wato a yada bayanan na tabbatar muke aiki ne wanda yake ba karami ba muna aiki da sarakuna muna aiki da malamai muna aiki da kungiyoyi kala-kala akalla mun yi bita ga ƙungiyoyi kusan sama da 120 kuma kullum muna yi kuma na tabbatar muke nake jirgin gidajen rediyo zaki ji ko ina ana ana ta bayani akan mutane amma kuma kin san yadda dan Najeriya yake baki ma shi in bai ga abu an ce yana kisa take a ce gashi nan ko wannan ya kashe ko kuma gashi an kwanta ana wahala ba za su dauka cewa wannan abun ba fa mu Allah ne taimake mun gode wa Allah ba dan ba za mu yi fatan cewa wata dan saboda mutane su fahimci karbi corona mu ce mutane su mutu ba ba fatan ba fatan mu kenan ba mun gode wa Allah da Allah ya sa ta zo mana da sauki wannan Allah ne kawai kawo mana wallahi ba dan aiki mu ba ba kuma wani dan wani kokarin mu bane kawai Allah ne ya taimake mu amma ina tabbatar miki yanzu ki ji labarin India akwai lokacin ta kashe mutum dubu hudu rana daya a India dubu hudu lokaci daya to ai ga da a ce wannan abu zai auku a Najeriya ai ba yan faɗa mutum ma cewa ga ga rigakafin nan ka je kai dan mi dan sun gani kare tana kisa to ba fata muke kisan ba amma muna bakin kokarin yanzu magana da yake muke ba mutane maji wato directors duka ana Lagos dan saboda yadda za a tabbatar da cewa an wayar da kan mutane an je an yi ba an zaɓi Lagos ba wai dan saboda wai ba ma son wani wuraren a saboda Lagos cibiya ce ta yadda shiga da fita na duniya ya fi zuwa Legas sannan kuma a kuri ne yake da yake da cunkoso akalla muna sa ran zamu mutum wajen miliyan hudu a Legas shi yasa muka bada karfin mu akan Legas dan aje a samu yadda za a fada da cibiyoyin za a kafa cibiyoyi a wurare da yawa yadda za a zo a lura nan kuma sannan sai a kula da sauran jihohin da suke makwata da Legas kamar Ogun da Oyo sannan kuma mu zo mu ci gaba amma na tabbatar muke da cewa kullum muna fama yadda za a yi to amma aiki ne wanda yake ba na mutum ɗaya ba aiki ne wanda ya shafi kowa har da ku kuma na tabbatar ana sauraron ku saboda haka a ci gaba da yaɗa mutane a ci gaba da faɗa mutane lalle lalle corona nan na farko dai gaskiya ce na biyu kuma akwai ta na uku tana sa jinya na hudu tana yin kisa kuma na biyar rigakafi akwai shi kuma gashi nan kuma rigakafin nan kyauta ne ko ina ka je ka gwamnatin ta shirya cewa lalle lalle kowa dan Najeriya wanda matsayin ya kai samu alluran nan an bashi alluran nan akwai wanda muka saya da kuɗin mu akwai wa'anda gwamnatoci suka taimaka mana ta ta shirin kungiyoyi da ake cewa Covax facility saboda haka yanzu magana nake muke muna da akalla muna da doses wanda ke sama da ah, miliyan tara a ƙasar nan saboda haka kuma duk wannan alluran ɗan ƙasa aka samuwa kuma za a kai su ko ina ba mutane saboda haka ina sake faɗa mutane cewa alluran nan akwai su alluran nan kyauta ne saboda haka ba ma son mu ji labari ko kuma wani a ce gashi nan wanda saboda ya karɓi allurar corona ya biya ko kuma a ce mutum ya je ice wai a bashi kati ba tare da masa allurar nan ba wannan abu ne wanda yake bashi da kyau wannan yana bata sunan kasar mu a ce mutum ya fita a Najeriya ka tafi wani wuri bayan kati ya nuna cewa wai an maka corona allurar corona sannan a jiya kana da corona to haka yawanci shi yasa muka kafa wani abu muke cewa wata joint tax force wanda yake kwamiti ne wanda yake akwai DSS a ciki akwai ICPC a ciki akwai NAFDAC a ciki mu muna ciki akwai state ah, mutanen jiha a ciki sannan kuma akwai mutanen sarakuna a ciki wanda duk wanda muka kama ina tabbatar muke cewa ba za mu bari a bata sunan kasar mu ba ba za mu bari a bata mana aiki ba wannan muna yi kuma kullum muna fama a faɗakar da mutane lalle mutane su karɓi lalunar corona ɗin ta masha Allahu masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin likita da muka kasance tare da shi inda yi mana cikakken bayani ko kuma ƙarin bayani da kuma ƙara fahimtar da 'yan Najeriya akan ita wannan allura ta corona kuma da fatan an ji ji shawarwarin da ya bayar. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu kasance lafiya. To masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. za mu fara ne da sakon kabiru abubakar bulan yaki da baffa haruna bajoga da alkali manu tudun wada biliri waɗanda suka ce ko kaɗan ba hurumin ƙungiyar dattawan iba ba ne cewa kada gwamnati ta tura jami'an tsaro ƙasar a wani yanki domin ko gwamnatin ƙasa ita ce take da ikon yin abin da ta ga dama a cikin ƙasar ta don haka jihar anambra da gwamnati ta ce za ta tura jami'an tsaro tana da hurumin yin hakan don kare masu zaɓe sai kuma sakon mahmud saliu kauran namo da zamfara wanda ya ce hakika sanya haraji ga wasu manoma da 'yan bindiga suka yi a jihar zamfara wani babban kalubale ne ga gwamnatin jihar ta zamfara da ma gwamnatin tarayyar najeriya kuma ya kamata a maida layukan sadarwa domin katse su ba shi da amfani sai kuma sakon shehu adamu rijau wanda ya ce batun gaskiya akwai lauje cikin naɗi game da katse layukan waya da wasu jihohi suka yi a najeriya ganin yadda hakan bai hana 'yan bindiga ci gaba da cin karansu babu babbaka ba to ina amfanin baɗi ba rai allah ya kyauta sai kuma sakon yahaya danno azare da na mairo umar makera tare da umar abubakar odoji azare waɗanda suka ce sace tsohon shugaban hukumar kula da tashoshin ruwa na jihar kano hakan wani abun jimami ne muna kira ga jami'an tsaron jihar da su gaggauta ceto rayuwarsa daga hannun waɗannan barayi sai kuma saƙon isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa gargaɗi da jan kunne da shugaba buhari yawa masu tallata shi kan tasarce hakan ya yi daidai domin a gaskiya yadda 'yan najeriya ke cikin halin ni'yasu babu wanda zai amince ko yarda da tazarce jiki magayi a ƙarshe sai saƙon aminu adamu malamaduri da umar baban yaya sabon gida da malam hassan sule tankarkar a jihar jigawa waɗanda suka ce assalamu alaikum murya amurka hakika ya kamata gwamnatin jihar lagos ta ɗauki matakin tantance ingancin injiniyoyin da ya kamata suna ba da umarni da kula da gina benaye a jihar duba da yadda ake samun yawaitar rushewar benaye domin kare rayukan al'umma. shirin namu ga Muhammad da takaitattun labarai. Shugabannin addinai a ƙasar miyamma na zargin dakarun ƙasar da musguna wa ƙungiyoyinsu. Kusan kashi 88 cikin ɗari na al'ummar ƙasar mabiya addinin Buda ne, yayin da sauran mabiya addinan da suka hada da Kiristoci, Musulmai da Hindu suka ɗibi sauran ƙasan. rahotanni na nuni da cewa kusan daukacin addinan kasar na fuskantar fushin sojojin waɗanda suka karɓe ragama shugabanci a wani juyin mulki da suka yi watanni tara bayan kifar da gwamnatin farar hula kasar ta miyamma ta fanjama cikin kangin rikicin siyasa tsakanin dakarun kasar da masu adawa da mulkin su kakakin sojojin kasar ta miyamma zo mintun ya musanta dukkanin zarge-zargen da ake wa dakarun kasar musamman kan samaman da ake zargin dakarun kasar na kaiwa wasu gine-gine Ƙasar Ukraine ta naɗa sabon ministan tsaro a wani yunkuri na ganin ta karfafa dakarun ƙasar yayin da take ci gaba da fama da rikice-rikicen 'yan aware da ke goyon bayan Rasha. Alexei Reznikov wanda lauya ne da ke da ɗan horo kan sha'anin soji ya mai gurbin Andrei taron da ya ajiye aikin a farkon makon nan saboda dalilai na rashin lafiya kamar da rotani ke cewa. kamfanin dalancin labarai na ap ya rawaito cewa 'yan majalisar dokoki 273 ne suka amince da zaɓin reznikov a majalisar mai mambobi 450 bayan zaɓinsa da shugaba vladimir zelensky ya yi To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji ma Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa da Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nake sallama da ku sai kuma mun haɗu a shirinmu na dare.